A shirinmu na nishadi a yau na musamman ne domin kuwa yau za mu yi duba ne a wani fim na Umar Sanda wanda mai ba da umarni Kamal Alkali ya ɗauki nauyin shirin. Fim ɗin Umar Sanda dai ya fuskanci ƙalubale da dama daga al'umma na cewar Kamal Alkali ya saci fim ɗin ne daga wani fim na indiya ba tare da la'akari da cewar hakan ya halatta ba in ji alkalin. Jigon labarin shine akan fyaɗe ne da wani mutum mai kula da iyalinsa aka yi rashin nasara baya nan yasa budurwa da 'yar autar wani aboki jikinta ya zo zai mata fyaɗe wanda tsautsayi ya sa ta buge shi garin kare kanta wanda fim ɗin mun yi shi ne domin mace ta ringa ganin yadda za ta kare kanta kafin ta sa ihu ta yadda ai mata fyaɗe so shine jigon labari to ya aka ka samu wannan labari me ya me ya hassasa har ka kai tunanin bari ka yi fim akan fyaɗe Eh, abin da ya sa saboda al'ummanmu suna cikin wannan matsala ta fyaɗe idan yau baka ji ba gobe za ka ji tunda nima abocin jin rediyo ne kowa ma ya san magana fyaɗe ta yi yawa a ƙasar hausa da arewacin najeriya to wannan shine abin da ya ja hankali na kuma a inda na sami yadda aka yi labarin shine ina da nawa labarin makamancin haka sai kuma na ga wani indian fim wanda yake shi ma direct ma shi direct ga abin da ya nuna sai na ga ya kamance ne da na watan da da ka fyaɗe ce so mutane yanzu a gari suna ta ɗauka kamar na kwaikwayi fim ɗin indiya ya zama man kalubale to ni kuma na hausantar da shi ta yadda in ma ba kalli indian ba ba za ka san ma indiya ba ne bayan haka kwaikwayo yanzu burgewa ce a duniya ke kin san yadda amerika take na ji ne karatu idan yanzu ka ba ta shi da ba da labarin kama a ƙarshe ana so ka ce ka kwaikwaye shi daga guri kaza ko kuma kaza ne ya burge ka inspiration wannan shine dalili kalubale ga wanda suke ganin kamar mun kwaikwayi indian film wannan duniya ta riga ta cika ko me za ka yi an yi gwara ma ka maimaita wanda aka yi ka kawata shi ta yadda zai daidai da al'adunka da addininka. to ka ce wani ya zai maka kamar kalubale shin baka gaji da yi wa mutane bayanin cewa duniya ta riga ta cika ba dan ka ka kwafi aikin wani ba wani abu ba shin kana ganin al'umma mu za su dau hakan eh a hankali a hankali duk mai fahimta idan na ja hankalin ka kalli fim din nawa sai na kayatar da kai ka tuna ga indiyan kuma ga nawa sai ka ga yadda nawan ya fi baka annashuwa ganin cewar ga jarumanka a ciki ta haka mutane za su haƙura da ni mutum ne mai kirkira kamar fina-finai na bayan su jarumin maza su gaba da gabanta ai duk bai ma shafi indiya ba in ka kalla labari ne rantsatse to wannan dalili shine na fyaɗe ne kuma ya ƙayatar da ni na gabara in bita cikin sa ma in aika sakon fyaɗe da rashin kyansa eh, an yadda da kwafi aikin wani mm. shin baka dan sauya wasu abubuwa bane da ya zama duk wanda ya kalli indian yana kallon naka zai ce a'a wannan bai canja komi ba canje-canjen da na dora shine al'adunmu ma labarin yadda na ɗauko shi tiriyan-tiriyan haka yake sai wasu sinadarai da na sa na yanayin tsara labari na canja guri na mai da farko karshe ta yadda za ka zauna ka samu ka ga karshe shine da canje canje kuma akwai hawan sallah na Kano hmm. kakin gama na da sabon sarki mai san addini hmm. da kyamar fyaɗe hmm. fim din ma ka cokan a farko in ka kunna shi muka sadaukarwa. Baya ga wannan shin a gaba kana da tunanin cewa za ka daɗa watakila ka kalli wani fim ya burge ka ko wani labari ka yi kamar yadda ka yi a yanzu duk da kalubalen da ka fuskanta? Eh idan ya zo zai iya faruwa tunda ainihi a fahimta ta ba abu ne mara kyau ba. Tunda har aka ce duk labarin fim ma da muka je america in ka tashi akwai wani abu shi pitch in ka bada labarin fim ɗinka a hmm. minti ɗaya a ƙarshe dole ka faɗi me ya burge ka kai hmm. wani event ne na gaske ya faru ko fim ne ko littafi to su kansu indiya ina maimaita miki littafin china ne kin ga kwafan kwafa kai sannan hmm. kudancin india suka kwafa suka yi fim sannan shi aje dubgan a india birnin india sannan ya kwaikwaya kuma wannan zan iya goranta masu kallon hausa india da ba a yi fassara da hausa ba ba za su san ma daga india na kwaikwayo wannan rashin wayewa ce ta mutanen mu da kirin rungumar abin gida kuma gwamnatin tarayya tana ta tallata ku runguma abin kasar ku Najeriya gida. To ba ga wannan kan hmm. wani irin kalubale ko fa fuskanta a masana'antar kani musamman wajen amala da ku da al'ummar gari. Gaskiya wannan ya ɗan yi baya kaɗan saboda yanzu yanayin mutuncinka a fim da mu'amalolinka da ka na eh, saƙon sada zumunta na zamani na musamman su ne za su bayyana waye kai. yadda abu ya dauki hankali na idan jarumai mata musamman suka shiga al'umma ake bebewa bayan sun tafi kuma a zage su wannan wani abu ne na <laughs> kamar mata kaɗai ake ba wa maza an fi yi wa mata ban san dalili ba <laughs> to ban sani ba ko dalilin maza namiji kamar ya fi ya fi saukin kai wasu lokutan <laughs> da fahimta al'amuran kai ba su da saukin kai eh wasu kan amma wasu suna da shi tunda kin ga akwai musamman jarumai wanda suke kusa da al'umma hmm. fiye ma da mazan wasu lokuta to madalla da fatan masu sauraro sauraro sun gamsu da bayanan Kamal Alkali Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.